a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da darasin mu a cikin nutsu a cikin ma'anonin alqur'ani mai girma kuma a cikin littafin babban malamin mu الشيخ الألامة محمد بن صالح الإسيمين عليه رحمة الله تعالى كما جيا منطيع كان الفائدة الحادية عشر fa'ida ta sha ɗaya ita ce annaha min asbabi ziyadati ilmi taqwa na ɗaya daga cikin ababen da suke ƙara wa mutum ilimi ilimi yana ciki shine a gaba gaba abin da aka fi son kullum ka ƙaru a kansa Allah ta'ala bai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi ya ƙara mai wani abu ba in ba ilimi ba katab a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya ce wa rabbi zidni ilma ya ma'aikin Allah cikin addu'o'inka ka rika cewa rabbi zidni ilma ya Allah ka ƙara mini ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa yana yawaita cewa Allahumma allimni ma yanfa'uni ya Allah maɗaukakin sarki ka karantar da ni da ka sanar da ni abin da zai amfane ni annabi sama ya yawaita haka to daga cikin ababen da suke ƙara ilimi akwai ne akwai attaqwa tsara dokokin Allah da tsoron Allah maɗaukacin sarki wannan babu shakka na ɗaya daga cikin ababen da suke ƙara wa mutum ilimi a gefe guda saba wa Allah na cikin abin da ke jawo Allah maɗaukacin sarki ya janye iliminsa ya zama baya ƙara wa bawa ilimi abin da yake da shi ma da na ilimin si a ƙwace in an ce a ƙwace ya zama ilimin bai da amfani ga shi a cikin al'umma amma ba wanda yake kula da shi karatun nasa ba wanda yake da bukatarsa Allah sai zare wa ilimin albarka ita kuma albarka mun faɗa cewa malamai suka ce albarkatu ziyadatul khairil ilahi ala shay'i wa thubutuhu ko subutu shai, subutu al-khayr ala shay'i wa ziyadatuhu alherin Allah ya tabbata a cikin wani abu kuma ya ta haɓaka ne ake ce mishi alheri ne ake ce mishi albarka alherin Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin abu ya tabbata a cikinsa kuma ya ta daɗuwa misalin da za ka gane albarka da shi shine ba yawa ba ne albarka saniya in ta tashi haihuwa ɗaɗaɗai take haihuwa amma duk inda ka tafi a duniya da garuruwan musulmai da garuruwan kafarai da waɗanda suka ce ba sa cin shanu da waɗanda mu musulmai da muke cin shanu saboda Allah ya halasta mana to za ka tarar da garken shanu amma ba garin da za ka je a ce maka ga garken karnuka karya idan ta tashi sai ta haifi ‘ya'ya goma ta haifi ‘ya'ya goma sha biyu amma me su Allah Allah yake watsar da su har suna fara wayau shi ke nan so yake a rarrabar da ya rarrabar da su ya zama baya tare da su sai dai ba uwa ita kaɗai kaga babu albarka a cikin karnuka amma akwai albarka a cikin a cikin shanu alherin Allah ya shiga cikin shanu kuma ya tabbata shi yasa ɗai ɗai ake take haihuwa saniya sai ta haifi ɗaɗai kuma kullum yankawa ake yi da za ka je abbatuwa mayanka ka tambaye su ka ce kullum shanu nawa ake yankawa a babban birni to za ka sha mamakin irin adadin abin da ake yankawa ka je ka tsaya a bakin titi ka riƙa kallon manya-manyan tireloli da suke ɗiba shanu suna yin kudu da su kuma za a je ne duk a yanke su amma babu ranar da aka ce shanu sun ƙare saboda albarka to shi ne kaga ashe ba yawa ake magana ba in Allah ya sa wa abu albarka to shi ce nan sai abin ya ta haɓaka ba zai yanke ba to wannan shi ne albarka ilimi Allah maɗaukakin sarki ya zuba alherinsa a cikin ilimin sai ya zama mai ilimin duk inda ya je ana amfanuwa da shi karin maganar su suke cewa al'alimu kalgais haifuma nazala nafa'a shi malami na Allah kamar ruwan sama yake ruwan saman algaisu ba almatsar ba domin akwai bambanci tsakanin algaisu da almatsaru in aka ce algaisu shine ma nazala min almatsari wa nafa'a amma almatsaru mutlaqu ne alismul mutlaq ne na ruwa ruwan sama kawai almata shi yasa so tani ma zaka ga Allah ta'ala ya fi amfani da shi a babun azaba wa amtarna alaihim maqara fasa'a matarul munzari fasa'a matarul munzari kami shine wannan muka yi musu ruwan sama na azaba Tarda da ruwan saman da aka yi na azaba ga waɗanda aka riga aka musu gargaɗi suka ƙi gargaɗuwa to Allah shi kyauta sau da ka ilimin yan uwa kamar yadda muka faɗa jiya wallahi duk wanda yake son Allah ya sa wa iliminsa albarka ya ji tsoron Allah ya tsaya ya tsaya ilimin nan ilimin nan wata kariya ce Allah yake ba musulmi kyauta ya zama mutum mai mutunci ya zama mutum mai daraja to ya tabbatar da abin da yake ɗauke da shi na ilimin nan ya fi dukkan wata hauma-hauma da zai ta duniya kai ya zama kwaɗayi ne a gabansa kai ya zama mahanjani in abu ya zo masa na kyauta ba shi ya ce a bashi ba ya ga babu zubar da mutunci a ciki kuma babu fitina a ciki babu laifi ya ansa amma kai ya zama makwaɗaici in malami zai iya ya rayu kai ya roƙi kowa to ya yi in zai iya ya rayu kai ya roƙi kowa kai ya ce kowa ya bashi wani abu to ya kokarta haka amma in wani ya ɗauko ya bashi ya ce gashi shi nan sai ya ansa manzo Allah su sama yana karɓan kyaututtuka yana karɓan kyaututtuka har da waɗanda ba musulmai ba suna masa kyauta ya ansa amma baya roƙo baya cewa su bashi baya bibiya su to kaga wannan kenan magabata sun ba ta kawa mahimmanci kuma sun sa ta a matsayin sharaɗi na ilimi ɗaya daga cikin magabata yana baituta yana cewa i'mal bi ilmika taghnam ayyuha ar-rajulu la yanfa'u al-ilmu idh lam idh lam yahsun al-amal والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغله يتشي اعمل بعلمك كي أيكي دئيل منك تغنم أيها rajulu ya kai mutum mai ilimi za ka samu babban rabo la yanfa'ul ilmu illam suni La'amadu. ilimi ba zai yi amfani ba idan aikin mai ilimin bai kyautatu ba sai ya ce to ya ilimin zai kyautatu sai ya ce wal ilmu nun, shi ilimi ado ne wal jahlu nun kuma jahilci aibi ne shi ya sa wanda dai da ilimi ma yake son a danganta shi zuwa ga ilimi a ƙasar hausa saboda girmama ilimi tun a shekarun baya duk wani wanda ya girma kawai sai a samun suna mala duk wanda yake son ka girmama shi kawai ba ka faɗin sunansa gaya in dai ba za ka ce mishi baba na ba ba za ka ce mishi kawu na ba hmm? to sai dai ka ce ba za ka ce masa babba na ba to sai dai ka ce mishi malam wani yawwa har ya zama wasu 'yan boko waɗanda ba su ba addini suka karanta ba kawai sai suka ɗauki wannan kalmar macin a ce musu comrade sai suka ɗauka kawai zai a ce musu mala muna da malamai da yawa a ƙasar mu amma ba malaman addini ba ne ko ga su nan duk sun makalkala ko an makalkala musu malam wane kuma har su koma ga Allah malam ɗin ake ce musu amma fa ba malaman Allah ba ne ba malaman addini ba ne to kaga wannan kenan shine sai ya ce wa taqwallahi zinatuhu amma ka sani ilimin da ya zama ado gare ka to abinda kuma ke ma ilimi ado shine takawa idan ne ilimi ya adantu da ilimi ilimi ado ne to shi kuma ilimin shi ma yana bukata a masa ado me adan ilimi shine takwallahi, tsara dokokin Allah da jin tsoronsa malami ya zama muttaqi to wannan ba karamin alkhairi bane sai ce wal muttaquna lahum fi ilmihim shughulu yace ta masu tsara dokokin Allah masu takawa a cikin ilimin su fa suna da ayyuka da yawa shughul akwai ayyuka da yawa ba karamin aiki ba aiki babba akwai ayyuka sadaka in mutum ya ce zai tsara takawa a cikin ilimi aiki ne babba wasu za su ce maka ba ka da wayo wasu su ce kana kyamarsu wasu su ce ka cika girman kai wasu su ce ba ka waye ba ma kai ba ƙauye ne duk ka yi da haka saboda ne saboda tsara hurmatul ilm daraja ilimin wani mai hikima yana cewa inna ma tanfa'ul ulumu liman kana amilan biha wa kana taqiyya inna ma tanfa'ul ulumu ai ilmoma suna amfani ne liman kana amilan biha ga wanda ya zama ya aiki da su wa kana taqiyya kuma ya zama mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah wannan shine ilimin sa zai masa amfani al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ya ruwaito a cikin littafin sa tarihu madinati Baghdad daga al'imam abu ubaid alƙasim ibn sallah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙur'ani kuma malaman fannu malaman fannona da wuya ka shiga cikin ilmi wani ilimi baka samu al'imam alƙasim ibn sallam yana da littafi a cikinsa ba yana da littafinsa da ya rubuta akan akan akan fada'ilul qur'an yana da littafinsa akan garibul garibul hadith garibul hadith yana da gudunmuwa mai yawa da ya bada a cikin harshen larabci kuma sa'an al'imamul bukhari ne zamanin su al'imamul bukhari yake shi ne yake ba da labari yake cewa da haltul basrata ya ce na shiga garin basra ta iraki li asma'a bin hammad ibn domin in saurari ilimi daga babban malami hammadu dan zaid hammadu dan zaid sa'an su al'imamu maliki so daga alƙasim ibn sallam ya girma su al'imam al-bukhari zamanin su kusan sa'o'in su al'imam ahmad ne yawwa to ne ya ce ya shiga garin basra domin ya saurari ilimi daga babban malamin hadisin nan al'imam muhammadu ɗan zaid ibn dirham da ya tafi yana shigowa garin kawai abin da aka tarbe shi da shi bayan ya tambaya ina gidan malam ina gidan hamadu dan zai a ina yake majalisi na ilimi shi aka ce kad mata shi ya rasu ya rasu lokacin su babu social media babu social media balle ha a ƙaryen ma wani ya mutu alhali bai mutu ba wani kawai a wannan zamanin shi abin da yake birge shi shine waye gari kawai shi kenan sai ya ƙirƙiri ya ce wane ya mutu shi ce wai ya ji daɗi ya moye saboda lalacewa to shi bai san ya rasu ba babban malami mashuri ya taho domin ɗauka ilimi a wajensa amma sai aka ce masa ya rasu saboda haka da ya zama ya ji ya rasu ya shiga alhini da haka sai ya tafi wajen sa'ansa ko kuma wani da ya girme shi cikin malamai abdurrahman ibn mahdi da ya tafi wajensa ya ce fa kautu zalika ila abdurrahman ibn mahdi sai na kai kuka na da damuwa ta wajen babban malami abdurrahman ibn mahdi na ce to a kira makalla ga na zo wajen ɗaukar karatu wajen babban malami hamadu dan zaid ibn dirham amma kuma ya rasu sai ya ce masa kaka damu mahma subiqta bihi fala tusbaqanna bi taqwallahi azza wa jalla yace duk da an wuce ka wasu ɗalibai sun yi karatu wajen hammadu kai ba kai ba domin su a lokacin alfahari ake da malamai ka ce ga malamai na ga malamai na a zamanin su haƙaryen malamai wasu suka yi mutum da yi karatu wajen wani ba sai ya ce ya yi karatu wajen shi duk wannan yana cin abin da malaman hadisi suke tantancewa in ka ce na yi karatu wajen wane saboda ka samu ɗaukaka mu kuma sai ya zama ne mu kuma muna cewa ai ba mu da malamai ne ka ji bambanci to da ya ce masa kakka damu mahma su ta bihi tun da wasu sun rigaye ka sun kwashi ilimi wajen hammadu ɗan zai da kai baka samu ba fala tusbaqanna bi taqwallahi azza wajal to kai abin da ka sani na ilimi ka sa tsoron Allah a cikinsa kakka bari wani ya wuce ka idan kana son ilimin ka ya zama mai albarka ko da ka rasa karatu wajen wani malami mashhuri to yi ƙoƙari ka a wuce ka a taƙawa mun gane ai za ka iya juyawa ka ce in wani yana alfaharin ya fi ka tarin littattafai ko ya fi ka tarin takardu na karatuttuka to kakka sake a wuce ka'a kakka sake kuma a wuce ka a takawa Allah da ka sani jalauta shi yi aiki da shi a ganka gaba gaba a wajen tsara abin da ilimi ya ce wanda shi ne takawa wanda shi ne jiya na mun gama tarawihi a nan na yi nasiha akan mutane su rika tsayawa suna tarawihin nan ina koma gida kawai sai naga an nuno wani wani masallaci a cikin garuruwan mu nan masu kuɗi ne duk ga nan kawai sun cika masallacin shafi huhuɗa ake karantawa don raka'a ɗaya sai nake cewa yara na ce wallahi talla mutum ya shiga uku a wuce shi kuɗi a wuce shi ibada ta yi asara a fika kuɗi a fika ibada sa'ayi bai kamata ba mutum ya fi ka dukiya sannan ya fi ka ibada ya ta fi kunya ka gama wahala ka yi buɗe baki da garau-garau sannan kuma ka zo ba za ka yi ƙiyamun laili ba shi kuma ya an cika mashi wani fa teburin shi ya yi biyar ɗin wannan teburin cin abincinsu An anwa'ul mati duk wani nau'in abinci haka za a zo a kawo musu sai ka gaji da ɗiba su gama ci kuma su zo su fi ibada don Allah ba a sha da mutum ba mai dukiya ya riga talaka shiga aljanna ya ci anan ya ci a can kai kuma talaka ka tsaya kai wasa bai kamata ba don Allah ‘yan uwa Allah ganar da mu to kun ga shine abin da wannan yake faɗi al'imam abdurrahman ibn mahdi yake faɗawa babban malami al'imam alƙasin nuna sallam abu ubaid Allah ganar da mu al'imam ibn jauzi shi ma ya ambata a cikin littafinsa manaƙibul imami ahmad a cikin littafin manaƙibul imami ahmad daga babban malami sa'an al'imamu ahmad ɗin har ma ya riga al'imamu ahmad rasuwa shine al'imam ali ibn al-madini ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al bukhari wanda malamai suna cewa shi ya sa wa Al'imamul al-Bukhari fikirar rubuta littafin Sahihul Bukhari kuma malami ne na ilalul hadis, yanzu za a kawo hadisi duk malaman gari su ce ai bai da matsala kawai sai ya tsaya kalli sanadin hadisin sai ya ce hadisin na da matsala kaza ibnul madini yake faɗi lokacin da ya je wajen al'imamu ahmad kuma ya karatu a wajen al'imamu ahmad domin yana cin ashabul imami ahmad kuma sa'an sai ne amma saboda tawazu ya je ya karatu wajen al'imamu ahmad to shi kenan sai zai rabu da shi zai koma su sai ya ce masa tusi ne bi shay'in ya ce aka rama kalla kamun wasiya da wani abu mana ibn al-madini ya ce wa al'imamu ahmad ya masa wasiya sai al'imamu ahmad sai ya ce ij'al zadak wansibil akhirata amamak shi kenan wasiyar da ya masa yace ij'al taqwa zadak kamai da taƙawar Allah tsoron Allah da kiyaye dokokinsa su zama su ne guzurinka na rayuwa kaga can Allah ce ne wata zawwaju fa inna khairaz zadi at-taqwa to a matsayinsa na ɗalibin ilimi yace in kana son Allah ya sanya wa iliminka albarka ya ta haɓaka to abin da ake bukata kai shine ka rike takawa sannan wansibil akhirata amamak sannan ka sanya lahira a gabanka kakka kallon duniya in kana kallon duniya to ba yadda za ka kaba Allah za ka ƙi gaskiya ka danna gaskiya ka goyi bayan son zuciya abu ba haka yake ba ka juya a matsayinka na mai ilimi idan mai ilimi bai da takwa ba abin da ba zai ba abin da zai ba tsiyar da ba zai tsula ba domin tsiyan mai ilimi in ya lalace ta fi sharri fiye da ya jahili so da shi in zai yi abin zai yi ne da kyau na taba ba kula na sha ba da wannan labarin wani malami na ne na na sakandare ya bar labari yake cewa wata rana sun zo masallaci malamin littafi suka zo suka yi sallah shi da wani malami babban malami ne fa sai suka samu raka'a biyu a azahar sai shi wannan malamin nawa na lissafi sai ya miƙe sai ya kawo raka'a biyu shi kuma wancan malamin na addini ne ba kawai ya zama shi ya ƙi ƙara su raka'a biyu ba ƙasir yake ba shi kenan kawai cikin fargaba dai sai zai ce akan makalla raka'a fa bi maka samu ne da kai sai ce mazhaba nawa ka sai ya ci ala baka haƙuri a kara makalla to ne zai iya cewa an ce mazhaba nawa ya sani ga akwai wata mazhabar da ta za a iya a zara raka a kenan ko ba haka yake nufi ba yanzu wace mazhabar ce ta ce a raka bi mutum yana zaune a gida ba tiɗi ba kai ba mata ciki ba kai raka'a biyu ya mai nasiha ya ya tunatar da shi irin kamar ya manta din nan ne sai ya ce masa mazhaba nawa ka sani sai ya shiru shi yasa idan malami ya tsiyaci ya zama ya zama ya zama to bannar da zai tsula a ƙasa wallahi ba karama ba ce kuma duk da kuke ganin malamai wallahi ta ce take tsaye da su amma da za a fito babi na tsiya to malamai za su yi na ɗaya saboda ba su sun karanta littafai sun karanta waƙoƙin imhul kaisi ba abin da ke ciki illa maganganu na rashin jin magana da abubuwa na rashin ɗa'a ga Allah amma sun karanta saboda su san kalmomin da ke ciki kalmomi suke koya na larabci to duk a lokacin da suke koyan kalmomin nan fa sun san duk abubuwan da ke ciki na rashin jin magana za samu malamin addini ya haddace muqamatul hariri muqamatul hariri ba abin da ke ciki illa koyi rashin jin magana to amma sai ya kale ka saboda tsoron Allah to wannan taƙawar ita ce take yi wa malamai linzami in malami ya rasa tsoron Allah ya rasa taƙwa to wallahi ya fi kowa tsiya a gari shi yasa Allah ta'ala ya ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al ka ambata musu labarin wanda muka bashi ilimin ayoyinmu mu sai ya zare daga waɗannan daga wannan ilimin na ayoyinmu kawai ya koma yana bin son zuciyarsa da shedan ya ga haka sai ya ce a a a da kai ɗalibi na ne yanzu ko ka zan farfesa ni kuma na dawo na naziri da can kai kurti ne to yanzu kai general ne ko field marshal yanzu ni ne kurtu a kana min alghawin sai zama cikin batattu wannan shine sakamakonsa shine har aka samu wani ya kalli wannan ayar shi ma da ya lalace sai ya ce wa kuntu min jundi iblisa fartaka bi alhalu hatta fara iblisu min jundi Ya ce da iblis a rindina ta yake ni ne da ni ina cikin rindina iblis in ji shi fa Ya ce da yana cikin rindina iblis a matsayin kurtinsa sojansa ne shi amma sai yanayinsa ya ɗaukaka shi yanzu sai iblis ya dawo ya cire ya cire matsayinsa sai ya dawo cikin mabiyan shi kaga shi sa ake haɗa takwa da ilimi in malami bai da takwa wallahi ba abin da ba zai yi ba in ka zo ka masa tambaya addini ya ga akwai maiko kawai shi nan zai ce maka ai ba komai kawai kai kaza ce ran ce ce ina da biliyan kaza shi to ya za a yi zakka ya za a yi zaka shi ta ba shi ke zakka ba kawai ka ɗan ɗibo wasu abubuwa kawai ka bada shi kenan in ka tashi bada ni ne na farkon wanda za ka ba shi kenan ya yadda da shi ya damƙa masa addininsa to shi yasa ka ji tsoron mutane su yadda da kai sun yadda addininsu na hannunka ka ci amana babu cin amana kamar wannan wallahi akwai ban tsoro daga cin abin da zai taimake ka shine duk abin da za ka faɗa wa mutane ka tabbatar da ka karanta shi kakka take ka faɗa abin da baka sani ba wannan abu na farko ke na wato kai al'ilmul haƙaƙa. an tuhaqqiq al'ilm ka tabbatar da cewa abin da kake yin nan ilimi ne da gaske sannan na biyu an taqula al ka faɗi gaskiya faɗin abin da yake na ilimi daban faɗin abin da yake na gaskiya kuma daban faɗin abin da yake na gaskiya shine ka kalli ka faɗi abin da ya dace a lokacin da ya dace ga wanda ya dace to ka faɗi gaskiya ce ita kuma gaskiya dama ba za ta zama gaskiya ba la ya kunu haqqu haqqan hatta yakuna min al-ilmi al-muhaqqaq gaskiya ba za ta zama gaskiya ba sai idan an samo ta daga ilimi na gaskiya tabbataccen ilimi ba da za a yi karya ta zama ilimi shaikul islam na taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yana bayani akan yadda Allah ke ƙara wa masu taƙawa ilimi ya ce wa amma ilmul laduni amma ilimin da malamai suke ci shi al-ilmul laduni sun samu wannan sunan ne daga suratul kahf yawwa آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما خضر العلم اللدني suke سكيتي مش علم الموهبة ilimin abin da Allah subhanahu wata'ala yake sanar da kai ba koya, kai ba ilimi kala biyu ne akwai ilmun maksaba akwai ilmul mauhiba ilmul maksaba shine irin wannan karatun da muke muna koya to idan mutum ya ji tsoron Allah abin da ka fahimta kwana ɗaya a cikin abin da ka koya sai Allah ya ƙara ma tara ku duba fa ɗaya kawai ka koya Allah shi kuma in ya tashi kawai sai buɗe maka ƙwaƙwalwa sai ya baka tara irin yadda ya wa annabi Sulaiman fa ha Sulaiman amma sai ce me wa kullan ataina hukman wa ilman da annabi Dawudu da ɗansa Sulaiman dukkaninsu Allah ya ba su annabta da ilimi to amma ne sai aka ce fafahamna ha Sulaiman wannan qadiyyar wannan mas'alar da ta faru da aka zo aka yi wa annabi Dawudu fatawa iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna bi hukmihim shahidi annabi Dawudu alayhi salam ya bada fatawa annabi Sulaiman ya gane fatawar kafin ya shiga ya tambaye shi ya ce aje kaka tambayi baba saboda girmama baban shi Yace je ka ciki baba na nan ka tambaye shi da ya fito sai annabi suleiman sai ya ce ya ya baka amsa sai ya ce kaza kaza kaza sai ce da ni ne da ba haka zan faɗa ba kaji kaji kaji ni da ni ne zan yi sai Allah yake ba annabi sama labari a zamanin sa. yace ce dukkaninsu annabawa ne kuma suna da ilimi amma an ɗora fahimtar annabi Sulaiman a bisa fahimtar babansa Dawudu shi yasa malamai suke cewa hunalika ulumun wa hunalika fuhumun akwai ilmo ma sannan akwai fahimta qad yu'ta al-mar'u ilman wa la yu'ta fahman zai wa a baka tarin ilimi amma ba fiqhu shi yasa al-fiqhu shine ma'rifatu da qa'iq al-ilm yanzu mutum biyu za su zo su kalli ayar ƙur'ani ɗaya ko hadisin manzan Allah sama ɗaya Ke ka ce kowa ya fito maka da abin da ya fahimta a ciki wani abu ɗaya zai iya faɗa maka amma Allah wani anan take sai ya faɗa ma abu ashirin a cikin aya ɗaya ba ka mamaki irin su al'imamu al-qurtubi rahmatullahi alai da suke rubuce-rubuce akan akamul qur'an al'imamu al-qurtubi sai ya kawo aya sai ce fiha arba'una mas'ala fiha arba'una mas'ala a cikin aya ɗaya akwai mas'aloli sun kai arba'in haka zai ta fito maka da su ta fito maka da su rahimahullah a aya ɗaya sai maka iya maka isin baɗi ɗari ɗari yana da tafsirin suratul ikhlas yana da tafsirin suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a cikin majmu'ul fatawa ta kai mujalladi ɗaya tafsirin suratul ikhlas kawai kuma ba abin zubarwa a ciki ilmoma ne kawai za ka yi yi yanzu misali sai a zo a ce tafsiri ake yi sai malami ya zo da aka kaso ta ikhlas sai ce to za mu aje rajul azhan ko za mu aje taysirul karimin rahman ko za mu aje aitar tafasir za mu ɗauko tafsirin da malam ibn taymiya yana qul huwallahu shekaru za a yi ba a gama karanta shi kuma qul huwallahu ce dai kaga wannan ne. to shi ne ilmul laduni ne ilmul mauhiba ba kowa Allah ke ba ne yake cewa wa amma al-ilmul laduni ba raiba anna Allah yaftahu ala qulubi auliya al babu shakka irin wannan ilimin na kyauta Allah maɗaukakin sarki yakan buɗe zukatan wasu bayinsa masu taƙawa kun ga taƙawa wa ibadihi salihin da kuma bayinsa waɗanda suke nagari bi sababi tsaharati ya mimma yakrahuhu saboda zuciyarsu ta tsarkaka daga abin da Allah bai so ilimi shi so yake yi ya samu wajen da ba komai yawwa ilimi kullum abin da yake so shine ya samu wajen da ba komai shi yasa gwagwadon yadda ka cika zuciyarka da wasu ababe gwagwadon yadda ka kulle wa kanka ilmoma shi yasa suke cewa mutumin da ya kasance neman ilimi zalla yake yi bai haɗa da komai ba Allah kuma ya taimake shi to sai ya fi wanda yake haɗawa da wasu abubuwa misali wancan sai ya je kasuwa wancan sai ya je kwadugo shi kuma wannan kawai titir tsabagen karatun yake yi saboda wannan ja'ala hammahu wahidan shi kuma wancan ja'ala kalbahu humuman wannan ya sanya zuciyar shi a waje ɗaya wannan kuma ya kakkasa to zuciyar kuma abin da ilimi ya tsana shine je tarar da wani abu mai datti shi ilimi tsafta yake bukata tsaftar zuciya idan ya shiga cikin zuciya ya tarar da zuciyar nan akwai kazanta sai ce a mu ba wajen ma'ana sai gaba sai gaba me yasa kake jin magabata irin su al-Imam Shafi'i rahimahullah haddasa ta zama ta daban wata rana a cikin abin da ake ba da labari na tarihin al Shafi Shafi'i rahmatullah alayhi sirarsa ya je ya kalle sharaɓar wata mace ta zo wucewa sharaɓarta kawai ya kalla sai ya hadda ta ƙi zama ta zibi mu kaga min shiga uku sai dai Allah ya tubar da mu ya karɓi tubanmu to shi ne ya kasa haddace abu wanda alimamu shafi a duniya in za a yi labarin mahaddata a tarihin duniya alimamu shafi ina cin waɗanda ake ambata wanda shi ba zama yake ya hadda ba in ka ba shi littafin nan kawai haka zai maka wa ya haddace shafi na ɗaya sai dai kai ka gaya haka akwai su a duniya waɗanda suka daina siya ba su siyan littafi da sun je shagon ka kawai za su ce wancan littafin fa sai ka miƙo musu mujalladi na ɗaya kawai zai su far far far far sai su miƙo su ce mujalladi na biyu fa da ya gama ya tafiye shi to to kaga shine wannan so da ka zuci ilimi yana son tsaftar zuciya ita kuma taqwa abin da take samarwa kenan Allah ya tsarkake mana zukatanmu shine yace bi sababi taharati qulubihim mimma yakrahuhu saboda zukatansu sun tsakaka daga abin da Allah bai so wattiba'ihim ma yuhibbuhu sannan kuma suna bin abin da Allah yake so ma la yaftahu bihi ala ghayrihim irin budin da Allah bai wa wasu su sai ya musu shi Allah buɗe zukatansa ilmo ma su shiga ke mamaki ka yadda malami zai rubuta littafi ka a wannan zamanin wallahi akwai waɗanda Allah ya ba wannan damar yanzu nan kawai cikin ɗan lokaci ke ɗaya rubuta littafai manya-manya suna nan shekarun shi ba su wuce sittin ba amma yana da littafai ninkin ba ninkin na shekarunsa sai ka ce wai inda za a mai da yana rubuta shafi ɗaya kullum kullum sai ga littafin sun girme shekarunsa Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya sa mu zama masu takwa so daga wannan shine na min asbabi ziyarci ilmi sai ce qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqullah ku ji tsoron Allah wattaqullah ku tsara dokokin Allah wattakullaha ku yi abin da Allah ya sa ku wattaqullaha ku nisanci abin da Allah ya hana ku wattaqullaha ku yi aiki da ilimin da kuka koya yu'allimukumullah Allah shi kuma zai ci gaba da karantar da ku wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ci gaba da ni ku ci gaba da tsara dokokin Allah wa yu'allimukumullah shi kuma Allah zai ci gaba da ba ku ilimi zai ƙara muku ilimi in ya ji allakun furkana. in kuka ji tsoron Allah kuka tsara dokokinsa Allah zai sanya muku furkanar zai sanya muku marabi abinda za ku riƙa raba tsakanin abu mai kyau da kuma mara kyau da shi wanda kuma wannan shine ilimi ka iya tantance abu mai kyau da abin da ba shi da kyau to kaga shine wannan wannan ƙarshen aya ne ayar dainu ko ayar bashi ya yi ayyuhal na amanu ta tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ayar da ke bayani akan kasuwanci cinikayya da bashi da yadda ake yin bashi da yadda ake kulla bashi da yadda ake rubuta bashi da yadda ake tsaida cedu in za a ci bashi wallahu adam wannan wannan ayar ita ce ayar da tafi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani abu na farko kenan sannan abu na biyu sai ta ɗauke bayani akan mas'ala ta mu'amala ta dukiya mu'amala ta kuɗi mu'amala ta cinikayya mu'amala ta siye da tsedawa mu'amala ta bashi da yadda ake biyansa ƙarshe da Allah ya yi bayani ya san yadda mutane suke ɓarusa a cikin waɗannan mu'amalolin suke son zuciya a ciki sai ya rufe sai ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim in a cikin abubuwa na shari'a waɗanda ake musu karan tsana ake musu ake musu ake musu ake ake ake musu yadda aka ga dama to babu kaman fiqhun kasuwanci fiqhun mu'amala inda zaka tara 'yan kasuwa ɗari ka ce sai sun maka bayani akan kasuwanci na minti biyar me halal me haram a ciki in ba su yi ba za ka kowa bulala biyar biyar to waɗanda za su sha bulalan nan suna da yawa tun a da al'imamu ibn abi shaiba rahimahullah ya ruwaito asiri cewa sayyidina umar ya shiga kasuwa da bulala yana yin tambaya akan hukunce-hukuncen kasuwanci in ka kasa sai ya tsauda maka ya ce maza ka tafi makaranta ka koya sai ya ba da ƙa'ida ya ce la yajlisan na fi suƙina rajulun ya bi uwa ya illa man kana aliman bil halali wal haram shi kada wani mutum ya zauna a kasuwanmu yana ciniki yana siye yana saidawa sai wanda ya san halal da haram kaga sai Allah ya rufe ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah sannan abu na biyu da za ka yi istinbabi a cikin wattaqullaha wa yu'allimukumullah ka alakanta shi da farkon ayar shine ai ilimin kasuwanci babu abin da ya kai shi wahala a cikin fito hatta rabon gado saboda rabon gado fomuloli ne in ka haddace in ka haddace in kana son ka iya rabon gado ka haddace ayatul ayatul miras yusikumullahu wa lakum nisfu ma taraka azwajukum yastafunaka qulillahu yusikum fil kalala ka iya rabon gado al malik rahmatullahi alaihi ya ruwaito yace ibnu mas'ud ce, duk mutumin da ya koyi rabon gado amma bai koya ta Alƙur'ani ba sai ce fa asra ma yansa yace zai yi saurin manta rabon gado amma an ka haddace waɗannan ayoyin shi ce na sai ka haɗa da wasu hadisai sannan sai ka san suwaye ashabul far suwaye ashabul ta'asi ka san suwaye kake hajibi hajibu nuqsan da hajibu hirman shi kenan kayi rabon gado amma kasuwanci dukkansa zurfinsa da tashabuhin wasu mu'amalolin yanzu nan za a kawo maka nau'in kasuwanci guda biyu ba iri ɗaya ba ne ɗaya halin ne ɗaya haram in ba ka da zurfin fikihun kasuwanci wallahi yanzu za ka haramta halal ka kuma halasta haram shi yasa za ka ga ba kowa yake iya bada fatawa a harkar kasuwanci ba yanzu yin waɗannan tsatsubi-tsatsuban kasuwancin da ake kirkirwa na zamani kowane malami ya kamata ya bada fatawa a ciki a rana fa sai su kirkiro kala goma ko ashirin yin wannan na kwamfutan nan da ake wane ne wane ne business abin da wane ne marketing internet marketing kullum kirkirowa suke wasu ma da wasu haruffa sai ka ji wani C box. to haka zai yi an wani c da wata b da wata x haka za ka ji wai kasuwanci ne wata rana ka ji an kirkiro wata mmmm yau sun yi dariya ko ka rubta ne <laughs> to ka ga duk su ne waɗannan to wannan wallahu alam yana cikin sirrin da ya sa Allah ta'ala sai ya rufa ayar kasuwanci da wattaqullaha wa yu'allimukumullah in kuka ji tsoron Allah kuka tsara dokokinsa wallahi Allah zai ci gaba da buɗe muku kuna gane waɗannan abubuwa duk wani nau'in kasuwancin da za a zo da shi in malami yana jin tsoron Allah zai kalle shi sama da ƙasa yanzu nan zai kawo maka ka'idar da ta halasta shi ko ka'idar da ta haramta shi ya rage na kan aka faɗa maka aka ce haramun ne kai kai kuma haram ɗin kake so shi ke kenan kaga an fita haƙƙinka amma akwai nau'ukan kasuwanci da yawa na halal ne wasu suna haramta su akwai kuma na haram da yawa wasu suna halasta su saboda ne saboda diqqatu ilmi albai saboda zurfinsa da kasancewarsa wani ilimi ne wanda yake kankantarsa sai an sa madubin dubarudu na ilimi sannan ake iya hasaso hukuncin kowace mu'amala da za a yi shi yasa a cikin al'ashbahu wa naza'ir na fikihu mas'alolin da suka yi kama ko alfuruqul fiqhiyya zai yi wuya kaga an kawo wata ka'ida ba a kawo misalai na ciniki ba to Allah ya ganar da mu wannan yana da muhimmanci yan uwa shi yasa nace muku akwai maganganu da yawa akan wannan ta fa'ida الفائدة الثانية عشر فائدة تشابه أن ثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها da Allah zai ba. almuttasifina biha waɗanda suka siffantu da taƙawa tsara dokokin Allah da tsoronsa khayrun wannan ladan shi ya min ad duniya fiye da duniya wa shahawatiha da kawar da abin da ake sha'awa na duniya قال تعالى ألا قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها anharu خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد تتشي آية رأيكم تقاطن تأيتي وايمي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس an ƙawata wa mutane kowa in dai kana cikin annasu to har da kai dan adam yana da sha'awa dan adam Allah bambanta shi da da mala'ika mu ba mala'iku bane muna da sha'awa me sha'awa shine abin da ran mutum ke so shine ash-shahawa ma tamilu ilayhi an-nafs abin da ran dan adam ke karkata zuwa gare shi shine ake cewa ash-shahawatu الشهوة ما تميل إليه النفس في أقصر تعريف كينا duk abin da ranka ce karkata zuwa gare shi to ana ce masa ne ana ce masa ash-shahwa idan ka zama mai sha'awa ta yawa to sai a kira ta da nahma an-nahmatu hadama kenan ta sha'awa yawa har ya zama akwai hadisi manhumani la yashba'an manhumani la yashba'ani masu haɗama guda biyu ta sha'awar wasu ababe guda biyu la yashbi'an ba su koshi wa ɗalibu ilimin wa ɗalibu duniya da mai neman ilimi in ilimi ya ratsa ka to dai ranar da ba za ka yi karatu ba kawai sai ka ji kana zazzaɓi sannan mutum ya zama mayan kuɗi to shi ma haka dai ranar da bai ciniki ba bai ji ya kirga kuɗi ba to ranar kawai sai ka gan shi lafiya wani typhoid nake ji a raina typhoid ne na bai kirga kuɗi ba to kun ga shine sha'awa Allah ce zuyina linnasi hubbu shahawati an kawata wa mutane san sha'awa san abin da ransu ke karkata zuwa gare shi nawa minan nisa na mata tani suna son mata walbanin da 'ya'ya wal qanatir al da kuma taron dukiya mai yawa min az-zahabi dukiyar nan ta zinariya da azurfa yanzu ka ce dala da naira ko su muke gani su suke wakiltar su a ƙasar mu shine wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal da kuma dawakai waɗanda ake musu kwalliya ake musu alama ta ɗaukaka da a sa musu bambalasta yawwa ba kowa zai gane wannan ba sai wanda ya ɗanyi can yawwa ko ba haka ba eh, wasu ba san wannan karatun ba <laughs> to a sa musu bambalasta ko shine wal qanatir al muqantarati min al zahab wal khayl al musawwamati wal an'am da dabbobin gida tara shanu a tara raƙuma a tara tumakai da awakai walharf sannan da amfanin gona a yi masara a yi shinkafa a sa su a abin nan a sa su a suto a kulle ko da nufin su yi tsada shi ne wal an'ami wal harf kenan sai Allah ce mata mata'ul hayatid duniya duka waɗancan ababen da aka lissafa wani ɗan jin daɗi ne na duniya amma wallahu Allah hu husnul ma'ab kyakkyawan makoma a wajensa take to me kyakkyawan makomar sai ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labarin abin da yafi waɗancan ba waɗancan abin da ababen da aka lissafa ce lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar waɗanda suka yi takawa suka tsara dokokin Allah suka yadda abu suna so amma haram ne waɗancan ababen da aka lissafa duk ya halatta ka mallaka a matsayin naka hanyoyin mallaka guda hudu ne hanyoyin mallaka a shari'ar musulunci hudu ne hikimatun hikimatun su ne kalmar hikimatun ke wakiltar su ha'un na wakiltar har kai noma ana samun abun mallaka kai ka noma kayan ka na-kai? Hmm? kafin kaca kwadugu ka je ka yi aikin kwadugu ba ka ba ce ba ka je ofis wani yana cin kasa kafin kenan mimun mira ka gada Ta ta'un jaratun kasuwanci ka ji an faɗi tsintuwa hmm? an faɗi tsuntuwa kaga babu tsuntuwa a ciki to su ne waɗannan to ya halatta a shari'a ka mallaki duka waɗannan ababen ta waɗannan hanyoyin kai ka jalauta kayanka kai ka nema kai kai kai tsawon watan kasuwancin ka ka sama ba laifi ba ne amma ka sani ka sa taƙawa a ciki in babu taƙawa a cikin nomanka to noman nan sai ya zama bala'i shine manzalla su ce idan إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم, بأذناب وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم shine abin da manzon sun yake yace idan kuka koma kuna kasuwanci na zalunci kasuwanci na jari hujja ni kawai in zama mai kuɗi kowa ya talauci ni na sama kowa ya mutu shi ne abin da ake ciki a yanzu wani wani cikin cikin masana tattalin arziki na ƙasar germany ina jin bambanta, manta ba ya taɓa samun nobel ya taɓa prize sha wajen alif ɗari tara da wajen arba'in da wani abu ya rubuta wani littafinsa a ciki yake cewa bankunan nan duk da ake buɗewa conventional banks nan ya ce an buɗe su ne domin a tattara dukiyar mutane ga baki ɗaya su koma hannun wasu ƙididdigaggun mutane don Allah ka duba kafiri ne fiye wannan magana kuma masanin tattalin arziki ne shi talanist ne to yanzu ne muke gani a ɗaure ku yanzu duk kuɗaɗen kowa na banki sannan wata rana kawai sai a ce ai kawai sai a ɗan girgiza sai a ce network ba kyau ga mutane na ka buga kai ka ga mutum ya haukace yana ta waya yana ta latsawa can ya ajiye ya ɗauka ya yi ta yi kaga shi ne wannan to shi ne Allah ya ce abin ya fi waɗancan ababen na sha'awa ko da na halal ne to ƙawar Allah da ladan da Allah zai ba wa mutum idan yi ƙawa. sau da ka nema duk abin da ake nema na duniya ba a hana ka ba amma ka zama muttaqi ka tsara dokokin Allah a ciki ka tsara dokokin Allah a ciki tarihi ya tabbatar bayan nassi duk mutanen da suka tsara halal da haram Allah maɗaukakin sarki baya jigata su su gama rayuwarsu irin su mutu da bakin talaucin nan ka je ka bi tarihi ko Allah zai jarrabe su zai ba su natsuwa ko da zahirin dukiyar ya tafi to za ka ga Allah ya basu da natsuwarsu kuma Allah ya basu da abin da za su ci gaba da rayuwarsu suna cin abinci duk abin da za su yi na rayuwarsu ba za su fasa ba saboda ne saboda tsoron Allah ɗaya daga cikin bayan Allah zai rasu ya samu dukiya ya ce wa 'ya'yan shi yana musu wasiya ya ce ina muku wasiya da tsoron Allah ku tsara dokokin Allah yace kun ga wannan dukiyar da na tara ta na batta na rantsi da Allah in ba mantawa na yi ban san akwai dirhami na haram a ciki ba sai ce fakuluhu tsayiban ya ce ku ci a matsayin abu mai tsarki zan ban muku amma wata ƙulla hafi ku tsara dokokin Allah a ciki ni na tsara dokokin Allah Allah ya tsara dukiyar ga ta yanzu za ku gaje ta to kada ku ku saba wa Allah a ciki Ka ga baban yaran nan na cikin wato alƙala shi ne aiki. abin da ya faru kenan baban ya tsayaye abin arziki ya su ko suka yi rantsuwa Allah ya dukulan na har yau alaikum miskinun wa gadau ala harbin ƙadiri ƙarshe Allah ya cinye ya aiko da wuta kawai ta ƙona gonar shi suka da suna haka kuma Allah ya shirye mu Allah ya ganar da mu lokaci yayi insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah subhanahu ta'ala ya kai mu gobe za mu dora kan inda muka tsaya fa'ida ta gaba ma tana cikin ayar tana cikin wannan ayar ta cikin sotu Ali Imran insha Allah wato anna thawabahum jannatu fassara wancan ke Allah ya kai kowa gida lafiya Allah subhanahu ta'ala ya shirye mu ya tabbatar da mu akan daidai ya hana mu kaucewa daidai duk abin da Allah bai so ya Allah maɗaukakin sarki ka sa mana ƙinsa duk abin da kake so kuma ya Allah ka sa mana sansa ko da zukatanmu ba sa su wannan addu'a muna da buƙatar ta Allah ka kawo zaman lafiya a cikin mu ka saukar da alkhairi a cikin ka ka tsare mu daga tashin hankali duk waɗanda suke hannun miyagu ya Allah ka dawo da su Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu ka tsare mana unguwanninmu ka tsare mana gidajenmu ka tsare mana garuruwanmu ka fitarta mu ka shirya mana mu ka tabbatar da su akan hanyar ka sallallahu alaihi sallam wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa وعلى ajma'in wa أجمعين alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته